fahimta kaman an maka wani sirri ne ko wani abu to insha Allah ga hanyar da zaka bi domin ka gane amma idan ya kasance zuwan ka nuna gidan Nasarar TBNG muna maka barka da zuwa na gida kada ka manta da ka daure ka danna mana wannan alama ta ja ka danna karrawa ta sama kenan da zarar mutura sabon sirri insha Allah zai shigo maka yanka ka tura yan al'umma domin su amfana da wannan sirri yanda zaka shine ana so ka je ka zauna wato ainihin a masallaci bayan sallar la'asar bayan sallar la'asar idan an idar da sallar la'asar an gama sallah kenan to kar ka tashi daga wajen sai ka zauna ka karanta wato ainihin ayatul ayatul kursiyu ka karanta ta kafa 71 kafa 71 kana cikin karanta ta yanda zaka gane akwai sirri a jikinka an yi maka sirri ko wani sihiri a jikinka yanda zaka gane kana cikin karanta zaka kana ta yin hamma kana ta yin hamma yawa ma'ana yanda kake bude baki kaman kana jin yunwa haka yawwa ko kana jin bacci to zaka dinga yin hamma ne a lokacin da kake karanta wannan ayatul kursiyu din kafa 71 kafin ka gama zaka ga kana yin hamma idan kuma binne aka yi maka wanda ba a so ka gane binnan to idan kana so ka gane an yi shi ne to shi ma shi kuma wannan bayan ka gama idan ka gama duka ka gama kafa 71 to zaka ga kana ta yin hamma in dai kai wannan to zaka gane cewa akwai abin da aka kulla maka to da mun yi sirrin da ya kasance yanda zaka bata da duk irin waɗannan ayyukan mun yi sirrin ka bincika cikin bidiyon mu zaka gani insha Allah a daure a tura yan al'umma domin su amfana wa salamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh mun gode sosai sai anjima